أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan tambayar kullum kullum ta an an kwanci ta tafsirin albayar ba sau kuma tuban ne sake zuwa nan ba amma ayi a yi karatu na alkur'ani mai girma a zo ruwa a sha wannan suna ne wannan suna ne na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sannan a rubuta waɗansu ayoyi da ake ganin cewa sun dace da ciwon da ake fama da shi shi ma wannan malaman suna sun ce babu damuwa domin Allah madaukakin sarki yana cewa wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu al-zalimina illa khasara al-qur'ani dukkan sa waraka ne ga ciwon zahiri da ciwon bani waraka ne ga munafiki ga kafirci waraka ne ga waraka ne kuma ga ciwo na jiki ciwo na jiki da kuka sani wani guri ya yi ciwo ka karanta ƙwararri ka tuba masa ya wani abin hadisun abu sa'id al-khudri a cikin sahih al-bukhari hadisun abu sa'id al-khudri a cikin sahih al-bukhari abu sa'id al-khudri da kansa yake bada labari cewar wata rana tawagar sanabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya sai suka zo wani gari sai da ya musu da dare ya yi sai suka je wurin sarkin ƙauye suka nemi makwanci a ba su wajen kwanciya kuma a tarfe su a garin tunda su baki ne su kwana idan da yawa su ci gaba da tafiya sarkin garin ya kore su ke ba su da gudun kwana suna barin garin da su bai jima ba sai kuna masu haƙi sarkin garin kuna ma da kuka sai sai ga sarkin gari yana ihu yana tsalle-tsalle aka nemi duk wani magani a garin ba samu ba sai wani cikinsu mai hankali sai ya ba da shawara ya ce waɗancan baƙi da suka zo suka nemi mafarki a gurinmu muka hana baƙi ne sahabbai ne almajirai ne na manzan Allah sallallahu ko za a je a nemi shawara a gurin su ko cikin na da magani su aka je aka musu magana abu sa'id da kudi ya daga mai shi yana da magani shi ne rawun hadisi ita shi yana da magani amma shi fa ba zai ba da maganin shi ba sai an biya dan sabon sarki ce ka zo mu ji ba da mai sarki ko da kake so za ba abu sa'id al-kudri yazo ya samu sarki yana tsalle tsalle yana yi nawa kake so a baka yace kima da hukuri a wannan zamanin sarki ce kai aiki kawai abu sa'id da kudri ya dukufa akan kafarsa inda kunamar kuma da shi ya karanta suratul fatiha kawai ba wai don reni ba kawai ya karanta suratul fatiha kawai sai ya a daidai da za ka karanta ta tofa ko ka karanta a ruwa ka sha ko ka tura hannunka a gurin ka karanta yana i da karatun wannan ai sai ga sarki ya rinke da da a ga wannan ciwo da bada jiki Alƙur'ani ya warkar shi yasa al-fatiha al-fatiha fatiha da karanta ake kiranta Umar qur'an uwar al Umar ummul uwar littafi al-asas asasul qur'an ar-ruqya ash-shafiya al-waqiya duk sunan suratul fatiha abu sai da kudu ya ce ina tumaki su aka bashi da kora su wasu sahabbai sun gama suka take kai a hasta ala kitabin lahi ajra kana ci da qur'ani fatiha muka ga ka karanta kuma gashi ka zo an baka dabbobi ka fa kai gaba da su kana ci da qur'ani suka yi ta musu ne a gurin karshe sai sai lamarin su ya kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru sai suka bashi shi labari kai abu sa'id al-khudri ya aka yi shi sai ba da labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka annaha ruqya me ya sanar da kai cewar suratul fatiha ruqiyya ce tana magani cututtuka irin wannan yace game da awakin nan yace khuduha wadribu li ma'akum bi sahmi ku je ku karbo je ku karbo amma ku sa da rabona a cikin jiwa sai ja musu hadisi hadisi yana nan cikin sura cikin sahihul bukhari yace inna ahqqa ma akhadtum alayhi ajran kitabullah mata cancantan abin da kuka ci abinci da shi Allah yana tsoron jan wannan hadisi ko nan kuma ba an ba da lalinsi ba ne mutum ya fiye buɗe shago kana karanta ƙwa'ani kana ci ga abin da mutum malamai suka ce kaga rukiya a nan a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka ce ya halarta idan rukiya asalinsa asalin rukiya ana yi ne dan Allah ba a karban ko sisin ko ko sisin ko ba a karba shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam yace man yastata alaykum an yanfa akahu falyafa duk wanda zai iya amfanar da ɗan uwansa da wannan rukiya ya aikata babu laifi ka je kayi rukiya sai aka ce to bismillah ga kaza ta ah, ba na so ah, ga karba ne sai aka baka ka so ka je ka ce ba damuwa wajen babu laifi amma gobe a maka haka jibi a maka haka data a maka haka abin ya fita daga kuma ce bannan tana ce mutum ya ya buɗe shago wai na rufiya ana ana fagenin da kai ana ciniki da kai za ka yi rukiya kan aljanu misali a ce a za a baka dubu goma ka sha a kai dubu ɗari biyu a ka za ka wala har miliyan ana karɓar wannan kuma bid'a ne malaman musulunci sun ce wannan bid'a ne saboda haka ya halarta a karanta alkur'ani a ruwa a sha ko a toka sai bangare na biyu rubutu a rubuta shi a wanke shi a sha a halin sunna wannan ya halanta ana sha rubutu saukaji ana shan rubutu idan ya zamana daga cikin alkur'ani ne kawai ana shan rubutu idan ya zama na ayoyin alkur'ani ne tsantsa ba a haɗa da sunan aljani fakaka ya ido dam da ya ido tsamfa ya ido duk ba haɗa da su ba kuma ba ai wani zane ai wani su an zuba wasu sunaye a ciki ba a'a tsantsan karatun qur'ani ne rubutun qur'ani ne idan aka rubuta shi halalta sha dalili wa nunazzilu min al ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin sannan kun sai imamu ahli sunna wal jama'a al-imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ne shugaban ahli sunna na duniya tun zamanin tarihi in kana karatu littafi kaji imamu ahli suna wani jama'a ana nufin shi ba na Kano ba eh, na Kano namu ne nan Najeriya eh, amma wancan na duniya ne ba kira kamar a ce maka albani ne A ce maka albani na duniya ai ka sani kuma ka san namu na zaria ko yawwa imamu ahli sunna wal jamaa iya daga cikin wanda suka yarda cewar ana rubutu a sha matukar alkur'ani ne mai girma shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala cikin fatawansa majmu'u fatawa ibn taymiya ka dubi mujalladi na goma sha tara shafi na sittin da shida mujalladi na goma sha tara shafi na sittin da shida ibn taymiya shafi biyu ya yi yana bayani akan yadda ake shan rubutu ko sai ibn taymiya da ya ko ɗan bidiya ne shi menene a yankace mishi hada sunna ma'aikata ne ke shi daraja shine kakan ahlus sunna wal jamaa ba uba ba ba ta ba ba ɗan ahlus sunna ba ba uban ahlus sunna kakan ahlus sunna duk wani ahlus sunna a duniya shi ne dukiya saboda irin gwamnati da yi wajen kafa sunna a gurin ne shek abubakar gumi rahimahullah ta'ala shi ma yin tsaguro bayani cikin tafsirin sadarar azhar daga cikin wannan bayani ya ɗauko cewar ahmad ibn hanbal ya halarta cewar idan mace tana nagudan ciki za ta haihu to ya halarta a rubuta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul ahqaf a rubuta a wanke mata ta sha an gane ko saboda haka ya halarta wanda bai halarta ba shi ne da shirka wanda za a haɗa da sunan aljanu a hada da waɗansu abubuwa da ke sauransu kuma malaman suka ce sharaɗi ne to bi midajin tahir da tawada mai tsarki tawada mai tsarki na ka ce maka je ka rubuta da jini abinan tawada ka shine jini misali ko na abu mai datti to nan ba a yarda ba amma idan tawada ne mai tsarki ko turare a almis ko wani abu aka rubuta aka wanke akan allo ne ko kan faranti ko kan takarda fara a wanke a shi wannan duk ba da ba muna fasan gari Jenamun Allah wa khairan, ya tambaya ta gabata, kimanin baban mu ne tafi kishiyar mama tsoron da mama ke magana ko maman da ke ni kuma sun su ne ke son jariya da ya sake ta ya kuma da aura na aure ta mana ya matsayin wannan aure ne Allah ya kara basira da karawa amin amin Thank you. mama mai ƙwarai da ke sannan kuma ya riga ya yi aure ke nan ke magana da ya ce ya ya aure ya riga ya ce ya ce son ya riga ya ce ne kuma na aure ni kuma na aure

iyayenku maza suka aura face abin da ya gabata jahiliya jahiliya suka yi wannan aure baya mutu na ya gaje matarsa wannan a jahiliya ce amma addinin musulunci ya hana kai ko da bai shiga da ita ba mujarrabi an daura aure ne kawai sai ce ya tafi ta shikenan shikenan abu zai bai halarta ya aura ba ana ɗaurin aure kawai sai ya fice ta ai ba ta zo gidan shi ba ko to ya zama haramun ga ɗa saboda haka ina fata wannan bawan Allah yana ji in kana son ka ba ka son ka gamu da fushin Allah to dan Allah ka rabu da wannan ka ji ka da tunani na sama ta da da sai maka aura Allahu wannan ne kamar yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da kawai da imani yace mana yana da kasuwanci so da dama idan an an zo wajen da ake kan Allah kuma a ce ya rahman ya ya hayyu ya kayyum kaje da babu matsala wasu a kasuwar idan misali ko a kasuwanci ne da sauran zai suna ya Allah wasu kuma sai suna amin to wanne ne yake inganta wanda sai ai babu wanda ya inganta cikin biyu idan liman yana kunus yace ya rahman ya rahim ya malik ya allah kai ma mun za ka ce in ka ce amin ka kwamsa ai ba roƙon allah yi ba mutum ce ya allah ka ji amin ai ba ka ce da aka roƙa mutum ya ce maka ya Allah ya maka ce ya Allah ta hanyar ba gure ne ba duka ba yi ne ba idan liman ya ce ya Allah ce ku ce subhanak ya rahman ya rahim subhanak ya malik ya qudus subhanak wannan shine abin da ake faɗi sarki ya tabbata ne ai rijina ce da Allah shi liman ya kira Allah ko kuma kun kara rijina masa in yace Allahumma hadina fi man hadayt ali ya addu'a وعافنا في من عافيت آمين نعم mana yake tambayar shi domin Allah ce ya yi wa ladina amanu aka ya ayyuhal ladina amanu haka Kuti ba shi ko kutiba alaykumus siyamu kama a nan alladina na qablikum an wajabta wajibi to sai kuma shi an yi mai da matafi shi kuma yana zuwa Kano yau watakila gobe ya ji yana isowa Jos watakila sake juya kullum maganar na to ya azumin sa malamai suka ce to rago mai yana nan ba a sauke masa ba in zai iya azumi tare da wannan tafiyar ya yi ya kuma salata domin Allah subhanahu wa ta'ala da ce, wa in kuntum ala safari ha haka ne wa anta sumuku ba haka kai wa anta sumuku kafin nan wa in kuntum wa in kuntum marda aw ala safari ko to can an jima sai ce wa anta sumuku khairul lakum kuntum ta'lamun أي وأن تصوموا مع مشقة السفر والمرض خير لكم إن كنتم تعلمون الأجر الجزيلة المترتبة على الصيام تسمى ذلك يا أجر يا كما صار أما كما إذا هرج الله بذي إياما ثم أنا بس كنت أنا أشكي رمضان كان ذيك إندي يصامو داما زي أجر مثالي يا جي كانوا يا دو يا نكسوا suhur zai same shi bai da zoji a ranar sai azumi azumin da zai iya yi a ramadan ya yi su wanda ya saura kuma zai rama bayan azumi shikenan amma wai don tafiya ke an sun ja mutum azumi ko da kwaya daya ba a musulunci na wani dan haka muna fatan Allah ya ramushe ta da kyauta hukuncinta a da nawara kabarinta da gafarta masa kurakuranta ya babu shakka ta yi nasara kila ma da azumi a bakinta ubangiji Allah ya Allah ya cikin zama da ya shafi shi baki daya wato abin farin ciki ne ka ji an ambaci mutum da alkhairi ko da ya rasu da ce ka ka samu nutsuwa a ranka ko da akwai bacin rai akwai bakin ciki sai ka ka kala samun nutsuwa

ليس كفارة لجلسوا الكلام نعم لو نحن نقول أن أمنيار وضوء الإشتراك أشتك وقوة من الإجتماع من الإجتماع من الإجتماع من الإجتماع من الإجتماع من الإجتماع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير فألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تسعد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فرج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لن كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه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 ثم أما بعد muna jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da kowa da komai da ya kawo mana yammaci na 25 ga watan Ramadan bayan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da shekara 1444 Allah madaukakin sarki ya sake sada mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma Fatanmu mu Allah subhanahu ta'ala ya dora muka daidai da yadda Allah subhanahu ta'ala shiga sabon sura suratul mulk suratul tabak wannan surar sura ce makkiya ma'ana ta sauka ne gabanin hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma daga cikin alamun suwar makkiya za ka gansu gajejjeru za ka gansu yi tsowa yawanci surorin da suka soka gabanin hijirar ma'aikin sallah suna ba gajejjeru ne ila su ya ayyuhan mudakkir قم الليل إلا قليلا نصفه أو القص أي أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إذا سوء إذا السماء انشقت وأذنت wa وحقت إذن سوء اقتربت الساعة وشق القمر وإن يروا آية نعرف ويقول سحر مستمر فإن وأن لم تجدوا آية لا تترك سورة مكية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يا رويت حديث في مسند فلك أبو هريرة رضي الله عنه من زم صلى الله عليه وسلم أن سورة في القرآن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها لصاحبها حتى غفر له أقول لك سورة في القرآن من جرمة من سورة من آية ثلاثين تاتي تيمي كراتين تا مهدتين تا ميناتي متى حرفين أتقابل تا وصل ما زال الله صلى الله عليه وسلم سيكرا تولى سورة ya ce tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk saboda haka daga yau kowa ya rike wannan sura duk yadda aka yi kullum wayewan gari sai ka karanta to idan ka shiga kabari insha Allah za ka ga amfanin ta kwarai da gaske al-imam al-tabarani ya rawaito hadisi daga Anas ibn Malik cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa سورة في القرآن خاصة عن صاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي الذي بيده الملك نظرة صلى الله عليه وسلم وتسورة في القرآن من كلمة من كتايا أقول لك الله سبحانه وتعالى سيدة تشجر بشيء الجنة الإمام الترمذي حيث لا يغيرت حديث لك جابر بن عبد الله cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzi wa tabaraka alladhi bi yadihi mulk cewar ma'aikin sallallahu alaihi wasallama kullum bai kwanciya har sai ya karanta wannan sura tare da alif lam mim tanzi suratu sajda kenan to saboda haka daga yau ka samu alqur'aninka ajiye shi kusa da filanka idan ka zo kwanciya dama sai kai alula sannan ka karanta eh, alif lalin tanzir shafi uku ne farko suratu sayyida shafi uku ne wannan qur'ani yar kan madina shafi uku ne kawai a eh, ita kuma tabarak ga ta nan shafi biyu da rabi bai ma kai ba eh, cikin kankanin lokaci ka gaba insha Allah ta'ala to Allah ya saba dace wannan surar ayyunta 30 Allah madaukar sarki yana cewa ba'ala bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك تبارك الله البركة سسوية تبارك من تفاعل أي كثرت بركته البركة والغنى الله سبحانه وتعالى في يوم shi yasa tabaraka tabaraka tabaraka yake da yawa cikin alqur'ani da ke ba tabaraka alladhi nazzala alqur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira tabarak albarakatun sa sun yawa daga cikin albarkar Allah da alqur'ani waraka da dukkan cutuka wannan albarka ce ga albarkatu da ya zuba mana su a cikin ƙasa ga albarkatu da ya zuba mana su a cikin sama ولو أن أهل القرى آمنوا آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أها بركات من السماء والأرض البركة بدل البركة وبقيت الله سبحانه وتعالى تبارك على بركة سنية ويتا الذي بيجي روك شيء الله وندا توش الملكي كي حنوسا توش الملكي أنا حنوسا شيء من سلوسا شيء عينهم من ملكي kuma duk wani mai mulki a duniya shi yake zo shi kamar ta ku cewa kuna zaɓe kuna da zaɓe ne kuma amma wanda yake ba da mulki ne shi da Allah shi da Allah mulki mulka mulka mai ka man يؤتي الملك من يشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء bi yadika al khayr ay al baraka innaka ala kulli shay'in qadir تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ثم شاء الله يكيكم يحكم قومي نعم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة شيء الله مدد يسركي بيوم البرق النم شيء الله مدد يسركي ميتوش ملك النم شيء الله مدد يسركي ميتيب وأكون قوما نم شيني wanda ya halarci mutuwa ta kaga usulun alkur'ani mai girma an dunkula maka duniya baki baya cikin rabin aya rabin aya an dunkula maka dukkan duniya baki daya da hajjar lahira da mutuwa da rayuwa da mutuwa da rayuwa wasu da masu ce abin da ake yi cikin wannan ayar dukkan mutuwa da ake su a duniya iri biyu Allah ne hance su dukkan rayuwa da ake da su kala biyu Allah ne ya su kifa taskuruna billah wa kwanton amwatan mutuwa ta farko kenan ahyakum rayuwa ta farko thumma yumitukum mutuwa ta biyu thumma yumitukum rayuwa ta biyu mutuwa nawa rayuwa nawa mutuwa biyu rayuwa biyu kuma shi yasa kafin suke cewa an arambalan almasala sunadaini wa ahyayta na sunadaini ba a tarafna da zarurina ya Allah ka wasar da musu ka rayar da musu kuma mun yarda da ita dai ina da mutuwa ne mutuwa ta farko ita ce kafin a same ka a samar da ke duniya ai da shekaru ɗari da suka wuce dukkan mu na akwai wani mutum a cikin duniya a wannan lokacin a ina muke muna duniyar mutuwa ai a mace muke muna cikin duniyar mutuwa wanda ita ce mutuwar farko kafin a gaske kuma wanda da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ata ala insani haynun min ad-dahr lam yakun yace an samu lokaci ala insani da ya fito ruwa dan adam mutum bai kasance abin tunawa ba ma'ana da wujuda lahu laysa lahu ismun bai da suna laysa lahu hawiya ba shi da hawiya ba shi da sanabu a takaice ina yake a mace wannan yin ce mutuwar farko mutuwa ta biyu kana nan duniya sai su mutu ya mutu ya mutu mutuwa ta biyu kenan kuma bayan wannan mutuwar ba ku wasu mutuwa rayuwa ta farko ita ce wacce muke ciki a yanzu rayuwa ta biyu daga barzahu har gobe kiyama da suka rayuwa wani ne wannan Allah Allah wannan kada idan ka tsaya kana tunani wannan ya ce ka tunani ya ce ka tunani da ba ma nan Allah ya sabar da za mu zo mu mutu Allah ya sake tada kuma mu ci gaba da rayuwa har abada ba mutuwa wasu malamai suka ce allazi khalaqa al-mauta wal hayata shi Allah madaukakin sarki da ya halicci mutuwa da rayuwa daga nan suka ce mutuwa abu da saban mai wanzuwa sabanin ra'ayin falasifa philosophers ba su yarda cewa mutuwa wata aba ce ba cikin su ba sa ka san philosophy duka an gina ne akan abin da za ka yi akan ba a kan shi an gane ko shi fa kuma ba yarda da wahayi ba kwarai da gaske yawa da filosofar su sai nade wa haifa filosofar suna ganin cewa idan kana son ka zama annabi ba ka san kawai ka samu wani dutse kawai shi da zuwa ka shiga ka dade a cikin ka fito ka zama annabi sai yawan shakka da yawan shakka duk abin da ba su gaishe ba to baya wasu ba su a gurinsu da yawa su sun inkarin mala'ika jibril alaihi salam suke ba sama ga shi kai a cikin philosophers akwai masu shakkar kawo da su suna rayuwa ba suna nan mutum ne ba da kai sai ce maka shi baya shi da shafin islamin mai zai zai yi idan ka samu da na fasu ka samu kai ka samu sa shi ya yi a zirr ka kowace sana masa a baya ya ce wai da sai kai yi wannan shekul islam ibn taymiya kamin ya da su ga yake maganin ruwa sai ka sa a wuta ya yi ta sai ka tusa da su ko ya ci haka sai kwaye sai yawwa kai ne kai da wannan kana nan الذي خلق الموت والحياة شيء على ولي أهل السنة وقام كنت أنا domin duniya a nan duniya aka ce wata menene mutuwa ta ce zuwa da faramata ruhi da jasad idan ruhin ka ya rabu daga kai cikin ka amma kuma hadisi manzara sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa gobe kiyama za a zo da ita mutuwar a cikin siffar rago mai a ce in aljanna ku ci gaba da rayuwa ba mutuwa ɗan mutuwa ku ci gaba da rayuwa ba mutuwa saboda haka mu mun yarda a gurin wannan Allah ce ya halitta mutuwa da rayuwa da ya da duwa domin ya jarraba ku ke na duk duniya da jarraba ku duk duniya da jarraba ku ya jarraba mu me ayyukum ahsanu wane ne a cikin mu ya fi kyan aiki a ga yau Allah ya ga maka abin da ke so a wurinka kyan aikin da yake so ba tarin aiki ba a kan kankanin aiki mai kyau mai kyau sai ka taɓa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya san ka aljanna kuma sai mutum ya tara aiki ya tara ya tara ya tara ya tara gobe ya mazo bayan ya shiga wuta kenan ayyukan Allah ya fi son mai kyau ahsan mu'amala laysa akthara amala to ne aiki ne aiki عيدي بيتوشينا عيدي بي هذا شروط يعني سفيان الثوري رحمه الله تعالى تابعين بالضبط فما لم يحيي ينتوى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب عليك ban taɓa gugwar mana da wani abu ina neman gyara shi ya ƙi gyaruwa kamar niyya ta ba tana yawan duniya sai na sai sa ta ki dan Allah sai ta bijire mu to shi bai kula ke mu ba ma kula aiki mu yana yin kyau ma ana yi dan Allah ba ma kula ba ma kula sharadi na farko kai dan Allah Allah baya tafin aikin da ka shigar da riya ka shigar da abubuwa da yawa kana son da yawa ka birge su aikin Allah baya karɓar wannan an ba domin shi kawai kai shi kuma ba za mu samu wannan darajar ba sai mun bar sun birgewa kana son ka birge in karatu yi karatu in birge jama'a ka tare ko wallahi inda shaidanu suke shiga mana kenan ba in wa'azi ka tsaya yi ka damu kana son dole sai jama'a sun kafa in ba yi kafa ba hankali ka kashi ko a zai yi bane ina ruwa da jama'a shi yasa wani magabaci ya yi ba da definition na ikilas ya ce ya ce jawamun nabar ila makhluk الإخلاص هو دوام النظر إلى الخالق بنسيان نظر المخلوقين كما نسيان نظر المخلوقين بجواب النظر إلى الخالق kamar ce da tabbatar na ce kwata-kwata lokacin da kake ibadar hadar Allah kamar ba kowa a duniya don mai don kana kallon Allah da kawai cikin zuciyarka ka zuba masa kallo ne shi kawai kake gani wanda shi na ta abu da ba ka kame ka saba mataki ya biyu bayan lantar sun saba ba ka kan jira in ke ba ka gari su yana da ranka idan ka yi wannan mataki na farko na biyu ka kai na uku da kasar aikin ka su. kar ka yarda wani mutum ya ka lada a duniya ka bai Allah ya ka lada ka a can gobe kiyama kun kai wannan ka tsira babu wanda yake cikin haɗarin wannan kamar malamai kamar mahaddacin alƙur'ani almajirai wallahi sun da mulki haɗarin wannan hadithin abu da cikin sahih bukhari sun hadisi mutum uku da za a fara zuba su a wuta kafin masu bautan wuri wa dawa eh da malamin makarancin alƙur'ani da mai kudi mai kudi da yake ba da kuɗi a gina wuri a haƙa rijiya a gina masallaci a yi kaza a yi kaza a marayu ha da wa da mai jihadi fi sabilillah Allah zai kira maka da alƙur'ani da kai a duniya na karanta alƙur'ani na yi aiki da shi na kan da mutane da ce a'a ka karanta da a ce maka a ma wani kankara kuma an faɗa an baka ladanka mala'ika ku jashi kai shi sa wallahi sallahi mai kuɗi mai hannu da shi mai kai duk inda ake lantarki ina zuwa ba da miliyan biyu miliyan uku a gina masallatai su da bilila a ciyar da marayu su da bilila a a ai shi Allah ya shigar san cikin zuciyarka ce ka bayar wannan lokacin ka bayar da dan siyasa ka bayar da dan a ce wani mai kuɗi ne kuma sun baka ladan ka bala'i ko jashi ku kai su wuta sai a jiya a shi sai na rukun da jihadi kai da kai a duniya ya Allah a yi kiran jihadi domin ɗaukaka kalmar ka ina gurin sai na ɗauki takobi ko na ɗauki fasika na fafa ta fi sofi da lai na kashe ne a ka ce da kan ake kai jari ne ba za ku kujan ku kashe shi mutum sai a jashi a ci saboda ka muna cikin haɗari kwarai da gaske kar ku ga wai malami ya zauna ana sha'awa a kan idan wani malami ne ne a sanar da a kira da yin tasiri Allah ya sa hausu ne ba mutum ma muna kana hannun tabbatarsa muna roƙon Allah Allah ya tura maka daidai ma ya karbi ayyukan ko ba mu da ikhlasi Allah ya azurta mu da ikhlasi wannan karatun da ya zama dalili a gare mu ba dalili kan mu gobe kiyama saboda haka ayyukum afdalu amala abu na farko kyau ka da kar kowa ya fasa rana riya tana shiga aikin mazaɗin guda ba mataki na farko wani kafin ya so ma aikin ibada ba sai da ya shi Sannan tarawih zai ga jama'a bai ma fara ba sai ya tawaye ai yanzu ake ni ne limanin wannan masallacin za a yi tarawih insha Allah ala zan dauko daga sura ta zuwa haka yana cin daɗin wanda yana kira jama'a to tun ma samu ya shiga aikin aikin ya lalace wani kwallon da shi baya ya amma in ya shiga aikin aka fara zuga shi ke wa ne wa ne kaza kaza shi ke na sai da gashin jiki shi yana tashi yana motsi fata jiki shi na haruka da haɗuwa shi ke na aikin shi ya lalace shi sa yawan zikin nan mu ɗan da mun fi wannan abu wani wallahi za ka ji kasashen ba ka ji shi, yana aikin shi ba wani yana kuɗi amma za a zuga shi a zuga shi a gefe amma sai mutumin da ya yi aiki don Allah a nan sai an zo an fara yi shi ne wanda ya yi kaza shi ne wanda ya kaza da kaza shi ne wanda ya fi makara da kala haka haka yawwa yawwa da kasar yawwa yawwa ana kan rusa aikin ka an rusa ɗaya alhamdulillah an sake rusa ne bi har sai an gama rusa maka mataki na uku ka gama aikin ka gama aikin sai riya ta shiga ciki da ana ta kula mataki na biyu shine kana cikin aiki kana cikin aiki misali kana karatun alƙur'ani ne ba da cikin muryar da Allah ya ba kai kadai ga masallaci sai an yi wa sai kaji an buɗe goma ta baya wani ya ci buɗe kawai sai ka canza salon muryar ka an bari ke wani ya zo nan to kan san abin ya shiga kenan sai abin da ake yi wani mutum da ma da mu balarabe ne muna kai kuri lokacin alkalami sunan shi da biyu kan nashi mutumin siriya muna karatu ne lokacin shi ga maka fi a sorry sunan sa nazar alhalal nazir sarzar shi ne wanda muka zauna da shi a nazar alhalal yake ba mu labari cewar wata rana a bayansa wani mutum ne zo a masallaci yana sallah cikin nutsuwa ya iya sallah ya ajiye sunna da kyau wani mutum na zuwa jiri yana kalli da shi sallah da shi, ta birge shi da idan da sallah sai yi tun da ke zo marasa su ka bulgari wallahi ba dan a idan ka ba kashi kenan cikin da yadda kike sallah kusa da mutum ya ce ce wallahi har azumi magana ne wannan sallar da take ina yi da azumi a bakin da ke ai aiki ya wuce to wa wannan da ba a su kuma idan ikhlasin mutum yana iya koya kada iya koya kullum wayewa ne duk abin da za ka yi ita san cewa ibada da ta sa hankalin ka da kyau karatun qur'ani ne to ba wannan karatun qur'ani Allah kawai kai ko ka zo da kai ka gama ka fita kaman ba ka komai ba da dare in za ka yi gama kar ka aiki kar ka tashi na lokacin da za sai da in za ku yi tare amma ka sai ta ba ta sallar sai ka kuna ba kin an jima ka ta wannan da ka yi wannan saboda dai ka tashi dai ka ga malam ba dama in za ka iya fita daga gudun fita daga ɗakin sai ka wani guri ki gama sallar da ka za ku yi duk mai ka kwanta tare da ita da zafin kun tashi fa bayani ka tashi yau wani ma ba a tambaye shi ba wai a kai mishi wallahi ina cikin kwanta bai tashi kama wallahi a lokacin a yana fama da karatun Qur'ani na wallahi duk wannan ka koya yadda za ka yi ka bari ka zama dan Allah kansa wannan babu ne da zaman kansu wallahi wani malami yana cewa ikhlasi yadda ake sanya littattafai a masallatai sai da yazo salihi a karanta al-lublu wal marjan na karanta sama da salatin nabi ahkamul janaiz yake cewa wallahi ya kamata a sanya littattafai na gyaran zuciya na gyaran niyya ikhlasi a masallatai kuma da karanta su fahimta dan ba ka ba mana aikin banza ne kawai kai ta sallah babu kai ta azumi babu karatu qur'ani babu saboda da saboda tushen ya wuce فقال لي درس الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وأنا مفهد مفهد شرع جراع أيكي أيكي بيشتو شرع جنسة نفرقه كيدا الله شرع جنسة نبيو يزنتم لنا كيف سنة محمد صلى الله عليه وسلم أنا متنبع كتبت يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يد تسكع ذكر ما يصلى يا النبي يد النبي يسكت كي ما سكي شاك استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ذكر اذكار ان يد النبي محمد sallallahu alaihi wasallam da yake jera su bayan sallah kai ma kai su haka an kai wannan kai Ba bayan ke kalashi kai shi daidai yadda annabi ya ci kan ka kara kakkare shi ne sharadin karfan aiki sharadin kyan aiki a wurin Allah nan da za ka gane abubuwan da ake yanzu a gidan da sallah jama'a za su goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta kurwa za uku a karanta za uku wannan bid'a ce mai kabuli bid'a ce mai kabu hara mai dace ba a kone muke yi a cikin yi a karatun ƙur'ani ne a sallamai koyi kare muhammad sallallahu alaihi wa sallama daidai kada kala kakkare domin addini ba a kyautata shi da kwakwalwa mene da alim al-fadl ne yace wa law kana da ad-din bi ra'ayi rayi la kana asfala al aura awla bil masjid bil a'la Allah wannan addinin da da kwakwalwa ake a haka ya fi dacewa to lokacin da aka ce ya shafa a kan hutu idan ake shafa sama ta ko kasa to idan ake saka da shi to ba sai ka shafa gurba za ka ce ka shafa sau cikin wa mara azizu wa kuma Allah mara kusurin shi ne magwayi da yawan kasa saboda haka aiki ne mun gafara kurarsa Allah ya وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين